This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan la'asariya da fatan kuna lafiya. Sunana Muhammad Hafiz Baballe tare nake da Sarfila Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da kuwa daidai wannan lokaci. Yau Lahadi 25 ga watan Fabrairu na shekarar 2024. Kafin ku ji da muke tafa da su ga sarfil da kanin labarai. to jiya asabar kungiyar ecowas ta ɗage takunkumin ta aka bawa nijar a daidai lokacin take neman wani sabon salon daƙila fice wasu daga ecowas majalisar yaƙi ta isra'ila ta amince da aika masu shiga tsakani zuwa ƙatar don ci gaba da tattaunawa kan shirin tsagaita wuta a gaza daga nan za a cewa manoman kasar poland sun toshe babbar hanyar shiga jamus a wata sabuwar zanga-zangar adawa da ka'idojin eu da haraji a yau lahadi kanin labaran duniyar kenan A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa al'ummomi da ke zaune kan iyakokin Najeriya da Nijar na ci gaba da nuna farin cikin su kan ɗage wasu takunkumai da kungiyar ECOWAS ta yi a kan Nijar. mu wanga da an ka yadda muna nan Nijar mun ji saboda muna jiran wagga rana Allah shi gwada mana ita kuma Allah ya gwada mana ma da rai da lahiyar mu mun ji daɗi yanzu abinda muka so Najeriya da Nijar kowa ɗaya uba ɗaya Daga nan za mu kawo muku sabon shirin ɗan dandalin 'yan jarida da Nasiru Adamel Hikaya zai gabatar, inda shirin ya tattauna wasu muhimman labaru a Najeriya. To amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukunna. To jama'a salamu alaikum da fatan an yi na lafiya ga labaran duniya. jiya asabar kungiyar kasashen yammacin afirka ta ce ta ɗage da ta akaba wa nijar a daidai lokacin take neman wani sabon salo na daƙila ficewar kasashen uku da ke ƙarƙashin mulkin soja daga ficewa daga kungiyar ta siyasa tattalin arziki matakin da ke barazana ga haɗin kan yankin shugabannin kungiyar tattalin arzikin kasashen yammacin afirka ecowas sun gana domin tunkarar rikicin siyasa a yankin da aka yi juyin mulki a watan janairu inda sojojin nijar da burkina faso da mali suka yanke shawarar ficewa daga kungiyar mai kasashe mambobi goma sha biyar bayan tattaunawar sirri ecowas ta ce ta yanke shawarar ɗaki takunkumin ta agaba wa nijar da suka da rufe kan iyakokin kasar takunkumi kan babban bankin kasar da kaddarorin gwamnati da kuma dakatar da hada-hadar kasuwanci nan take. a cikin wata sanarwa ta fitar ta ce an yi hakan ne saboda wasu dalilai na jin ƙai amma za a ɗauki matakin a matsayin sassauci yayin da ƙungiyar ecowas ke ƙoƙarin shawo kan ƙasashen uku na mulkin soja su ci gaba da kasancewa cikin ƙawancen da aka kwashe kusan shekaru hamsin ana yi jiya asabar majalisar yaƙi ta isra'ila ta amince don aika masu shiga tsakani zuwa qatar don ci gaba da tattaunawa kan shirin tsagaita wuta da kuma dawo da wasu mutane kusan 130 da aka yi garkuwa da su a gaza in ji jami'ai da kafafen yaɗa labarai na cikin gida wakilan isra'ila sun koma ne a jiya asabar daga tattaunawa zaman lafiya a birnin paris inda a ranar juma'a suka gana da masu shiga tsakani a qatar da masar da kuma waɗanda suka taimaka wajen haɗa kan ta wuta da aka yi a watan Nuwamba. Inda aka sako da dama daga cikin waɗanda ƙungiyar Hamas ta yi garkuwa da su domin neman sakin fursunonin Falastinu. Majalisar yakin ta gane a ranar Asabar don jin cikakken bayani kan tattaunawar, in ji mai bada shawara kan tsaro tafi Hanibi. Yau Lahadi rundunar sojin Ukraine ta ce Rasha ta yi asarar dakaru ashirin a Ukraine a yakin da ta kwashe shekaru biyu tana yi kan Ukraine. Babban hafsan hafsoshin sojan ƙasar Ukraine ne ya wallafa asarar da Rasha ta yi a wani rahoto a shafin Facebook. Bugu da ƙari, rahoton ya kuma ce ƙasar Rasha ta yi asarar sojojinta 819 a ranar da ta gabata. Rasha dai ba ta ce komai ba. Rundunar sojin saman Ukraine ta sana a ranar Lahadi cewa dakarunta sun kakaɓo jiragen saman rasha marasa matuka goma sha shida cikin goma sha takwas da suka nufi yankunan ukraine da dama to nan ba da jimawa sarfilo zai sake da mana da ƙarashin labaran duniyar amma kafin nan bari mu bude taskar rahotanninmu yayin da kungiyar raya tattalin arzikin kasashen afirka ta yamma ecowas ta ɗage wasu takunkumai da ta kakaba wa jamhuriyar niger bayan wani taro na musamman da kungiyar ta gudanar a ranar asabar a abuja babban birnin tarayyar najeriya kan zaman lafiya da siyasa da kuma tsaro a yankin kasashen kungiyar al'ummomi da ke zaune kan iyakokin najeriya da nijar dai su nuna farin cikin su kan wannan mataki da ecowas ta ɗauka daga birnin kwanni ga rahoton da wakilinmu haruna mamman bakwai aiko mana biyo bayan sanarwar ɗage takunkuman da ƙungiyar bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen yammacin nahiyar afirka ecowas ko sai dai yawo ta bada a kammala taronta a hedikwatar ta da ke abuja birnin tarayyar najeriya a ranar asabar da gabata yanzu haka ɗaya daga cikin famnonin da mazamna iyakokin nijar najeriya suka sakawa idanuwa shine kasuwanci ta la'akari da yanda abin ya tagayyara a tsawon watanni bakwai da nijar ke cikin takunkumi malam musa idrisa kado mai inkiya oja masanin harkokin ƙasa da ƙasa ne na cewa wannan abin ya yi kyau saboda kowace ƙasa ba za ta isar makanta ba. Saboda duk ƙasashen duniya hulɗa da su yana da muhimmanci kuma yana da kyau saboda hulɗa da ƙasashe na makwabta abu ne mai muhimmanci kenan ya kamata mutane su san da abun da an kai na maraba da wannan abu kuma Allah ubangiji sa shi ya alheri da kasashen da mu da Nijeriya duka da wanka tashi duka makwabta saboda ka gani fannin kasuwanci fannin zarga-zarga da mutane talakawa kowa da wadata wannan yana da kyau saboda in ba haka an kai ba saboda kowa tsakanin mu da mu da su kowa ya wahala a nasu bangaren 'ya'yan Najeriya da na haɗu da su a kan wannan iyakar ta Nijar da Najeriya a yau ranar kasuwar kasa da kasa ta Ilela Local Government da ke tattara jama'ar kasashe da dama na nahiyar Afirka ta yamma sun yabawa cire wannan takunkumin da ecowas ta wa nijar a matsayin na dan najeriya mun ji daɗin fidda wannan takunkumi da aka sama ainihin ƙasa domin ci gaba ainihin ga kowace ƙasa domin a ji daɗin zamantakewa saboda haka yanzu babu wani abin da za mu yi illa muna gode ma allah maɗaukakin sarki da allah ya kama su wannan tunani na ainihin buɗe wannan boda domin mu samu ci gaba tsakaninmu junanmu. ne Ibrahim Mai Grace kwarai nike local government kuma muna godiya sosai kuma muna matuƙar jin daɗi wallahi muna godiya kuma muna matuƙar jin daɗi irin wanga al'amari da ya samu na farin ciki wallahi mun yi murna sosai tunda farko muna cikin hawala'i wallahi a ce ba a ketarowa kuma ba a shiga mu mun shiga hawala'i tunda mu dai nan Nijar nan na a wurin neman abincin mu wallahi cin mu da shan mu nan na Allah ya sa yake kuma nan na muke neman shi kuma Allah gurgudan hali muna samu a nasu bangaren yan Nijar da ke wannan iyakar ta ƙasa da ƙasa sun godewa wannan matakin na cire takunkumi wa ƙasar su. Mu wanga takunkumi da an ka yadda muna nan Nijar mun ji daɗi. Saboda muna jiran wagga rana Allah shi gwada mana ita kuma Allah ya gwada mana ma da rai da lahiyar mu mun ji daɗi. Yanzu abin muka so Najeriya da Nijar kowa ɗaya uba ɗaya suke. Saboda mi mu dai tun ba a mu ba mu iske ta haka. Yanzu kuma da Allah ya yi muna yawancin rai yanzu ga ana son a haɗa su a gama su. kuma Allah ba zai yarda ba. Zabura. mun ji daɗi wanga al'amari da yanzu an ka zo ƙarshe na buɗe foda ta najeriya alhamdulillah wallahi abu ya yi ya yi wallahi kuma gwamnatin najeriya allah shi mai albarka da shi tsakanin wanga al'amari an ka daidaita wallahi ya yi mun ji daɗi wanga abu wallahi allah ba za wallahi. shi ma wani ɗan ƙasar benin da ke zamne a jamhuriyar nijar cewa ya yi. ba mai sai benin ba Ni dan Benin ne kuma ina nan zaune a jamhuriyar Nijar. Gaskiya mun ji daɗi tun lokacin da aka ɗage waɗannan takunkuman mun ji daɗi sosai. don on vrema yan Nijar dai sun waye gari suna godiya ga Allah tare da karrama shugaban kasar Togo wanda shi ne ya yi tsaye tsayin daka ganin hakan ta tabbata tare da shi hadda tsohon shugaban kasar Najeriya Yakubu Gawan Haruna Mamman bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar a gayi da Haruna yanzu kuma ga Sarfil ya damar da ƙarshen labaran duniyar. Manoman kasar Poland sun toshe babbar hanyar shiga Jamus a wata sabuwar zanga-zangar adawa da ka'idojin kungiyar EU da haraji a yau Lahadi. Manoma a faɗin Turai sun kwashe makonni suna zanga-zangar nuna rashin amincewarsu da abin da suka ce na ka'idojin muhalli da ya wuce kima. Yin gasa da shigo da wasu kayayyaki masu sauƙi daga wajen tarayyar Turai da kuma ƙarancin kuɗin shiga. A yau Lahadi ne manoma daga Poland suka tare babban hanyar A2 kusa da Sulvilis. a gabashin kan iyaka da jamus kakakin 'yan sandan yankin ewa mufulo ta shaida kamfan dillancin labaran faransa na afp cewa an kafa shingen ne da karfe ɗaya na rana da farko dai manoman sun yi shirin rufe hanyar na tsawon kwanaki 25 amma sun rage shi bayan tattaunawa da wakilan yankin da 'yan kasuwa da masu safara. A yau Lahadi ne aka buɗe rumfunan zaɓe a ƙasar Belarus da ke ƙarƙashin ikon 'yan majalisar dokoki na ƙananan hukumomi da ke shirin tabbatar da mulkin kama karya na shugaban masu mulkin ƙasar. Duk da kiraye-kirayen da 'yan adawa suka yi na ƙauracewa zaben waɗanda suka yi watsi da zaben a matsayin zaɓe maras amfani. shugaba alexander lukashenko wanda ya kwashe shekaru kusan talatin yana mulkin belarus ya zargi kasashen yamma da yunkurin yin amfani da ƙuri'un wajen gurgunta gwamnatinsa da kuma dagula al'ummar kasar mai mutane miliyan da biyar. yawancin 'yan takara wato na cikin jam'iyyu hudu da aka yi wa rajista a hukumance belarus jam'iyyar kwamansanci da jam'iyyar liberal democratic party da jam'iyyar labour and justice waɗannan jam'iyyun duk suna goyon bayan manufofin lakshanku kimanin wasu jam'iyyu guda goma ne aka hana yin rajista a bara jagorar 'yan adawa belarus sivilana wanda ke gudun hijira a makwabciyar lithuania bayan ya kalubalanci lakushanku a zaben shugaban kasa na 2020 ya bukaci masu kare kuri'a da su ƙaurace wa zaben. Daga ƙarshe Donald Trump ya lashe zaben fidda gwani na jam'iyyar Republican a jihar South Carolina inda ya doke babbar abokiyar hamayyarsa ta ƙarshe tsohuwar jakadan Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley a jihar ta. a yanzu trump ya share duk wata takara tare da samun mafi yawan wakilan republican wanda ya ƙara samun nasarorin da ya samu a baya iowa da new hampshire da nevada da tsibirin virgin island ba makawa za a sake fafata a zaben 2020 da shugaba joe biden nasarar da tsohon shugaban ya samu a ranar talata zai ƙara matsin lamba ga haley wacce ta kasance gwamnan south carolina daga 2011 zuwa 2017 ta fice daga takarar fidda wanin. amma haley ta tara maƙudan kuɗaɗe na yakin neman zaɓe kuma ta sha alwashin ci gaba da kasancewa a gasar duk da yawan tambayoyi game da inda za ta iya lashe duk wata gasa mai zuwa. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun matashar ta BOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Ha kuma ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumudumin su. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. tsangwama ko cin mutunci ba shi sauyin na ɗan jarida ɗan uwa na ɗan jarida ba gudu ba ja da Malamai barkanmu da dawa shirin dandalin 'yan jarida na muryar Amurka kan muhimman lamura da suka faru a wannan mako a Najeriya. Za mu taɓo batun nan na shugaban majalisar dattawa Gosul Akfabio da ya ce gwamnati ta bawa gwamnoni naira biliyan talatin wajima da kudaden da suke samu a wata-wata. sai kuma mu taɓo maganar nan ta rufe kafar nan ta binance da gwamnatin najeriya ke zargi da ta da farashin dala sannan watakila muna da lokaci sai mu taɓo rahoton hukumar zaɓe da ke nuna dalilan wannan shafi na tattara sakamako na na'ura bai yi aiki ba zaben 2023 da ya gabata muna tare da hayatu husaini wanda dan jarida ne mai zaman kansa abuja ma yana aiki da jaridar nan ta neptune sai kuma jamilu bala muhammad wanda shi ma ɗan jarida ne mai zaman kansa Abuja. Hayatu, me za ka ce kan wannan ikirari da shugaban majalisar dattawa ya kan gwamnoni? Ah, Malam Nasiru wannan ikirari da shugaban majalisar dattawa sanatar Gospel abafi ya yi to a halin gaskiya dai in dai babu kanshin gaskiya ba zai fito ya wannan magana ba amma da ya wannan bayani sai gwamnan oyo ah, shayi makinde ya fito ya kalubalanci shugaban majalisar dattawa da cewa wannan magana da ya ba haka yake ba su gwamnoni ba wanda ya ba su wannan kuɗi saboda ya ce yanzu ba lokacin siyasa ba ne lokaci ne na serious aiki so saboda haka ya ce wannan abu ne wanda zai iya kawo rudani a tsakanin jama'a su fa su wakilai ne na jama'a suna shugabannin jama'a ne ba kuma wai sun zo su yi wasa bane jama'a suka zabe su amma duk da haka tun da dai shi 'yan najeriya kowa sun je a sashen da shugaban majalisar dattawa ya yi da shi kuma gwamnan oyo ya ce a madadinsa na gwamnan oyo da kuma mataimakin taron gwamnoni na najeriya yake magana ya ce kuma ya tsaya tsayin daka a wannan magana baya baya janyewa da baya to amma ni abin da nake gani shine in dai zancen cewa ba ba su kuɗi ba da gaske ne yadda ya faɗa da ya kamata wayansu gwamnoni kamar gwamnan borno gwamnan niger ko kuma gwamnan katsina wayanda ake ga yanzu su ne suke kan gaba wajen a arewa especially ma arewa wayanda suke da kuzari jama'a na yaba su ya kamata a ce su ma sun fito sun mai da martani nan sai mu yadda cewa ba a ba su kuɗin ba saboda shi yana cewa ai hukumar everest ita mai tara kuɗi ne ya za a yi a ce ita za ta ba su kuɗi bayan akwai kaso da gwamnatin tarayya take basu wata-wata. Wato wannan ma dai ya nuna kusan shi ya yi magana ne a matsayinsa na gwamnan jihar Oyo kawai kuma na jam'iyyar PDP sannan in mun duba shi ma Gosul Akpabio ya tsohon gwamna ne na jihar Akwa Ibom. Jamilu Bala Muhammad me zaka ci kan wannan martani da shi Shaimakin dai kan bayanan an Akpabio? To da farko dai ma Nasiru wannan ikirari na shugaban hukumar dattijai ko majalisar dattawa ta tarayyar Najeriya Gospel Fabio wato fasa kaman fasa kwai ne za ka iya kiyarsa ya fasa kwai wani abu ne aka yi a rufe ba a sani ba amma tun da shi yana da masaniya ya faɗa wa 'yan Najeriya ga abin da ake ciki kuma duba da cewa 'yan Najeriya suna ta kuka na cewa hauhawan kayan masarufi da matsin ah, rayuwa ko kuma tsadar rayuwa to sai ya zo ya ce gwamnatin tarayya ta ba wa gwamnoni waɗannan kuɗaɗe biliyoyi har talatin to ai ba abin za mu ce masu sai mu gode mata da ya faɗa kuma a matsayinsa ba zai yi karya ba irin wannan batu mai babba ya faɗa cewa an ba da kuɗin nan ba alhali ba a ba kamar yadda shi gwamnan oyo makinde makin makinde ya fito yake nema ya karyata to mu a najeriya ba wawaye ba ne sun sani cewa gwamnatin tarayya dama lokaci-lokaci takan ba wa jihohin ko kuwa gwamnonin jihohi wani tallafi idan wata matsala ta taso so ba sabon abu ba ne me yasa masu shi makin da hasi zuwa zo ya karyata shin sabon abu ne a ce gwamnatin tarayya ta ba da wani abu dama wasu lokuta ta faɗa kowa ya sani duk duniya ta sani wani lokaci kuma ba dole ba ne isu isu take yi sai wanda suke cikin gwamnati ne za su san an yi haka to lalle kam 'yan najeriya suna nan suna sun zuba ido sun zuba gwamnoninsu ido su gani cewa shin gwamnonin za su fito da waɗannan kuɗaɗe da aka ce an ba su domin su rage wa 'yan ƙasa ko 'yan jihar su raɗaɗin halin kakanikaye da ake ciki wannan kawai shi ne yawa jamilu bari mu koma kan darasinmu na biyu don kada mun ji wannan eh, mu dan yi amfani da lokacin gaba ɗaya mu tattauna sosai kan wannan hayatu an rufe wannan dandali na binance wanda ya haɗu da irin dandali irin na su crypto din nan da gwamnatin najeriya ke zargi cewa suke tada farashin dala kuma gwamnati na gani wannan wani mataki ne mai muhimmanci duk da su ma 'yan canji sun yi kira cewa a rufe waɗannan sassa ɗin ya ka ga wannan matakin ya tasirin sai ken eh ali gaskiya wannan yadda matakin da suka dauka daidai ne saboda sai harka wannan crypto ma gaba ɗaya ba shi da fa'ida a gare ni saboda an kalura ya ƙara mai da mutane sakaltattu yawancin matasa wannan harka yawanci yanzu duk sun maida shi shine harkar neman kuɗi eh, suna samun kuɗi ne kamar zamu ce kuɗin banza da ba kai wuya ba sha wuya ba kawai kuɗi na shigo ma to amma kuma a wani shafi da na gani wani mai hasashe yake ba da labari a daren da aka ce a gwamnatin tarayya ta rufe crypto ya ce lokacin dala ta kai naira dubu ɗari da casa'in da ɗari tara tana kokarin ta shiga dubu biyu amma a daren sai na gane cewa dala ta faɗi ta koma naira dubu ɗaya da ɗari uku to amma ban tabbatar ba saboda a lokacin ka san nan zonfo wajen yan canji su ma hukumar efcc ta zo ta mamaye su kwana biyu ba su fita ba ban san ko ya sun fito ba to kaga ba za ka iya cewa tunda babu a hada hadarta cikin kasuwa ba za ka iya tabbatar da gaskiyan zance ba amma ni ina goyon bayan rufe wannan crypto da aka yi saboda ba shi da wani fa'ida ke gani kuma amma ni a wanda abin da nake gani wannan tashi dala malam nasiru ana magana a faɗi gaskiya in dai gwamnati da gaske take ai manyan ma'aikata ma'aikatan gwamnati yawanci manya ma dai wanda suke da hannu a cikin gwamnati su da suke da dala suke bayarwa a siyo ta da sauki a cikin cbn su zo su sai da ita ma 'yan kasuwa 'yan kasuwa su ma misali ba yanzu ka je ka sayi abu ne kai ma ka kasa ka sayar amma zuwa ce wai su za ana sayar wa yan sai da abin yake faruwa kuma halin misali yanzu da nake gaya maka a ce yanzu dalan ma babu ita babu dai dalan ma yanzu a ƙasa kowa ya ma akwai dalan babu ita ma babu ita ma bare wani rufewar eh. wannan dandalin wato babu ma dalar bare rufe dandalin a ga yanayin tasirin sa a zahiri kenan kwarai kwa ai to dala ai tun tun riga sun yi latti ai dala bayan masu diban dala sun diba sun boye ai babu ita a kasuwa dama mutane mutane ke fitowa da ita tun da an sa wanda ake ba su su siyar su ma su siya su siyar an tare su to masu kawo ai ba su kawo ba eh jamilu bala muhammad duba mana irin wannan batu na dala kullum ake danganta da tashin farashin kayan masarufi a najeriya in kuma kayan sun tashi ba sa kara sauka ko da an ce dalar ta dan sauko to ni na gani wannan uh, rufe wannan kafa ta binance da gwamnati ta yi wai don uh, dala ta sauka ko ko suna zargin su da wani abubuwa ina ga wannan ba shi ba ne ƙwararru a kan sanin tattalin arziki da kuma sanin uh, yadda za a farfado da kudin ƙasa sun yi bayanai da yawa kuma suna nan suna ta bayanai in ka kula wannan bai kawo karewar dala ba ba kuma shine zai kawo ba kuma ba shine zai rage ko ko zai bawa kudin najeriya wani tasiri ko wani ko mahimmanci ba illa kawai idan da gaske gwamnatin tarayya take shine ta bibi abin da ƙwararru masana na tattalin arziki suka faɗa cewa idan ana so dala ta sauka kudin najeriya ya hau ga kafofin da za a bi ɗaya daga ciki bana mantawa shine kai kayan masarufi kayan najeriya kasashen waje a ringa siyarwa ana karɓo dala wannan ɗaya ne daga ciki akwai kayayyaki na noma ko amfanin noma da wa'insu ma'adanai da wa'insu abubuwa da idan da Najeriya ko 'yan Najeriya an ba su dama da gwamnatin tarayya ta ba da dama ana kai irin wannan kasashe ana sai da su a farashin kasashen waje musamman dalar to lallai kam dala da ta cika da kowa ya samu dala yawwa a hayatu bari mu je darasin mu na karshe don kurewar lokaci kan wannan rahoto da hukumar zaɓe ta fitar mai shafi 52 da take cewa matsaloli ne na tutsun na'ura suka sa wannan dandali nasu na irf bai tattara sakamakon shugaban ƙasa ya nuna a zahiri ba duk da na'urorin tantancewa wato by model din nan da aka yi amfani da su sun yi aiki nan take na gajin biyar leba ta yi watsi da wannan dace wannan tamkar magani ne bayan mutuwa me za ka ci kan wannan to ai mallan nasiru wannan duk zance zancen shirme ne ma gaba daya ai shi shugaban hukumar zabe ah, mahmud ya riga ya yi bayani tun wata hudu kafin zabe lokacin da ya nemi kuɗi na aikin zabe ya je majalisar dattawa an tambaye shi nawa kake bukata ya faɗa me za ka yi da kuɗi ya faɗa ya ce sun shirya ga abin da za su yi ga abin da za su yi kuma aka bashi duka abin da yake nema an bashi ka tuna ba lokacin na ba mu talaka najeriya kuɗi ma hannun mu babu ana cashless policy amma an ba su abin da za a ba su bawa Allah ne ya ce ya shirya ya shirya a ƙarshe haka za ka yi zaɓe in ka lura wajen wajen tattara sakamakon za ka yi zama na wakilin jam'iyyar adawa ta pdp ma fita ya fice a cikin wajen tattara sakamakon zaɓe saboda eh, ai dino malayi to an ka ra'ayi daga lokacin ma kowa 'yan najeriya duk ai muna da hankali kuma abin da muka zaba su aine kuma abin da suka yi daban amma ni ba ce ba zaɓin 'yan najeriya ba ne aka aka faɗa amma dai abin da aka yi kamar yadda ya faɗi ba sinsa su kuma jam'iyyun adawa suka ce su yanzu da ya fitar cewa su cewa suke ai an yarin gizo ne an kara jam'iyya mai ci yanzu kuri'u su kuma an dakile musu kuri'arsu wato mahayatu dama shi kamar jam'iyyar labour din ta ce ai abun bai shafi sakamakon majalisar wakilai da dattawa da aka yi a rana ɗaya ba abun kawai ya shafi zaben iya na shugaban ƙasa ne kawai shine ba a ga sakamako a wannan na'ura ta irec ba eh to ma ai kuma an ka lura duk yan najeriya ai kowa ma gaba ɗaya ma hankalinsa duk yana kan wannan na shugaban kasa ne yayin ka lura zaben ai da farko da aka yi duk mutane ai zaben ba wanda duk kowa ya sa hankalinsa a kai irin zaben shugaban ƙasa. to amma su da suka zo suka yi haka kowa zai dauka cewa akwai abin da suka shirya jamilu bala muhammad duba mana wannan abin da hukumar zaɓe ta yi a daidai wannan lokaci bayan ma kotun koli dama ta yanke hukunci wannan maganar ta mutu akwai wani tasiri da zai yi ne kan lamuran zaɓe koya to wannan rahoto mai shafi hamsin ga hukumar zaɓe ta fitar a yanzu a wannan lokacin a bayan an gama zaɓe an gama shari'a saboda haka dama dai ita hukumar zaɓe ma ta ma ƙara taso da wannan maganar ba don fama ciwo ne Kaman an taɓa wani ne ya gama kukansa ya shafe ya yi mai an zauna lafiya sai kuma nan gaba sai kuma a ƙara taɓo shi to dama ba su taɓo shi ba amma dai tunda hukuma ce wacce dole ne dama duk lokacin da aka irin wannan takan ba da cikakken bayanai a rubuce na abin da ya gudana na zaben da ya shige ina ga ya waɗannan dama su ne darussan namu kuma lokaci ya riga ya harare mu sai wani karan in mun samu dama za mu sake dawa wannan zauren a madadin sashen hausa na muryar amurka a cikin wannan shiri na dandalin 'yan jarida ni nasiru adamu kaya da na shirya kuma na gabatar ke cewa wasu alaikum a gaida nasiru kafin mu karkare shirin ga labaran duniya ta takaice To a kaice jiya asabar kungiyar kasashen yammacin Afirka ta ce ta ɗage takunkumin da aka gaba wa Nijar a daidai lokacin da take neman wani sabon salo na daƙile ficewar wasu kasashe uku da ke ƙarƙashin mulkin soja daga ficewa daga kungiyar ta siyasa tattalin arziki matakin da ke barazana ga haɗin kan yankin. jiya asabar majalisar yaƙi ta isra'ila ta amince don aika masu shiga tsakani zuwa ƙatar don ci gaba da tattaunawa kan shirin tsagaita wuta da kuma dawo da wasu mutane kusan 130 da aka yi garkuwa da su a gaza in ji jami'ai da kafafen labarai na cikin gida yau lahadi rundunar sojin ukraine ta ce rasha ta yi asarar dakaru 4,820 a ukraine a yakin da ta kwashe shekaru biyu tana yi kan ukraine babban hafsan hafsoshin sojan ƙasar ukraine ne ya wallafa asarar da rasha ta yi a wani rahoto a shafinsa na facebook manoman kasar poland sun toshe babbar hanyar shiga jamus a wata sabuwar zanga-zanga a dawa da ka'idojin kungiyar eu da haraji a yau lahadi manoma a fadin turai sun kwashe makonni suna zanga zangan nuna rashin amincewarsu da abin da suka ce ka'idojin muhalli waɗanda suka wuce kima To masu sauraro da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima da dare za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu kan a madadin Sarfil Hashim Gumel da ya karanto labarai sai kuma Fiona Wamai da ta bada umarni da kuma injiniyan mu na yanzu Kelvin Paula. Daga nan birnin Washington DC ni Muhammad Hafiz Babal ke cewa sai mu haɗu insha Allah a cikin shirin mu na dare. Salamu alaikum.